Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. makarantun boko 25 ne suka kasance a rufe a jihar difa saboda matsalar rashin tsaro tun shekara 2015 dalibai 602 ne al'amarin ya shafa al'ummar birnin tawa suna kokawa a kan shagon sayar da magani cewa da farmasi ɗaya ne wanda ake samun magani da dare a koyaushe a rahoton muna musamman a yau zai mayar da hankali ne bisa ɗaukar ɗawainiyar yara a cikin iyali To yanzu ga labarun dalla-dalla. A Nijar a jiya an sanar da rage farashin haji na wannan shekara yanzu an tsaida farashi ne a kan miliyan uku da jika ɗari biyu da hamsin da takwas da 'yan tamomi maimakon miliyan uku da jika ɗari shida da uku da 'yan tamomi inda ragowar ta kai jika ɗari uku da arba'in da biyar Wannan mataki ya biyo bayan bitar lamura da suka shafi ayyukan hajji ne da hukumar Saudiya ta yi, kamar yadda Alkash Alhada, ministan kasuwanci na ƙasar Nijar ya sanar a wajen taron da ya haɗa hukumar shirya aikin hajji koho da kuma kamfanonin shirya aikin hajji da ƙungiyoyin kare haƙƙin masaya. A cikin watan azumi musulmai suna rubanya ayyukan alkhairai domin ƙara kusanci ga Ubangijinsu. a cikin wannan wata musamman mata da maza suna gudanar da saloli a cikin masallatai to amma ko miye musulunci ya ce a kan halartar mata a masallatai ustaza salamatu mamman rabi'u a hirarta da hawa usman Dangance da sallar tarawihi da ake ganin mata suke zuwa, ba ana ba mata su ta yi, dan annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana cewa idan matan ku suka ce za su tafi masallaci to kada ku hana su amma mace an son ki yi sallah a ɗakin ki a ɗakin ki ma a ƙuryar ɗakin ki ta fi lada kenan mu mata mu tsami mu sallah a cikin ɗakunan mu ba idan mijin ke ce ba za ki tahiya ba sai ki fara yin hushi ko ko kina hayaniya kina cewa a'a addini ya ce mace ta yi biyayya ga mijinta ko amma banda abin da zai saba ma dokokin Allah to idan ma ya ce ba za ki ta yi ba sai kin yi hayaniya ba ai wannan ba saba ma dokokin Allah ba tunda kun je aka ce a ɗakin ta ya fi lada kenan ki tsaya ki sallake a ɗakin ki Shahar Difa ta kumshi makarantun boko 855 sai dai 25 sun kasance a rufe saboda matsalar rashin tsaro tun shekara 2015. Dalibai dubu da ɗari shida da biyu ne wannan al'amarin ya shafa a wannan shekara an sake buɗe makarantu bakwai a cikin 25 da suka kasance a rufe. Nuhu Hassan jori mataimakin daraktan kula da ilimi na jihar Difa a hirarsa da Gidi Abdulrahman. Muna da makarantu a jimilce 835 a bangaren yanki, muna da makarantu 25 da aka rufe dalilin matsalar tsaro, ɗalibai ko yara da matsalar ta shafa 1,602 daga cikinsu 'yan mata 825. Akwai malaman makaranta da suka zauna cikin waɗannan makarantu, amma aka sake musu wuri. Muna da malaman makaranta 34, wannan shekara makarantu bakwai aka sake buɗewa tare da taimakon gwamnati tare da kuma taimakon abokan hulɗa da ke kawo tallafi kamar unicef da kuma fam da ke kokarin kawo abinci duk waɗanda suka kawo gudunmuwa a ɓangaren ilimi sun taimaka eh, wajen sake buɗe waɗannan makarantu A gingimi har yanzu akwai iyaye da ba su yarda a kai 'ya'yansu a makarantun boko ba, wanda hakan yana kawo matsalar ci gaban karatun boko. ƙungiyar fararen hula na birnin gingimi sun haɗu inda suke wayar da kan iyaye akan mahimmancin ilimi a cikin al'umma. Adam Bubakar ɗan ƙungiyar farar hula ne a hirarsa da Abdullahi Maina. da ilimi ne al'umma take zama wani abu da rashin ilimi al'umma kuma take na kasa yau in muka doka an ka je fannin ilimi likitan ka ta yi ilimi ne fannin shari'a ilimi ne duk inda zaka ta yi a duniyan Allah nan ko kasuwanci kace zaka yi in baka da ilimi zero ne ko ziron ma ya hika saboda me yasa baka ma san ya ne za a yi a tafiyar da al'amarin kuma duniya da ta ci gaba yau al'amura komi ya zama na ilimi ne komi da ilimi ne abu yake zuwa da sauki to baka da ilimi kullum sai ka ce wane duba mini wane kama mini da ka ilimi to lokaci bai kure ba idan kai baka ilimi ba ma Allah ya baka yaya Allah baka zuriya kama ma zuriyan kar su fada halin da kai ka fada su wuce wannan matsayin gurin mu shine kowa yayi kokari bakin gwalgwado ba kowa bane zai zama wani abu amma dai ka samu wani abu na ilimi wanda zaka kore ma idon ka kuda inda kai ma zaka iya shiga ka fadi wani albarkacin bakin ka baka da ilimi ko a cikin mutane ba zaka iya magana ba ballantana mutane su gane ina ka dosa birnin tawa da ya kumshi da'irori biyu da waɗansu garuruwa da suke haɗe da shi amma duka da haka gidan sayar da magani wanda ake kira farmasi wanda yake buɗe koyaushe ɗaya ne a gare su wanda al'amari ne da yake ciwa al'umma wato a ƙwarya inda suke miƙa kira da a ɗauki mataki a duba lamarinsu ga abin da wasu ke bayyana wa abdullahi asuk fi sabilillahi tawa girma na takaitai gaskiya Allah akwai abin mamaki a ce kamar da'ira ta tawa farmasi guda ce ake samu ta gadi kokin al'umma yana da yawa korafi ya yi yawa har mun shiga cikin yanar gizo-gizo mun haga tattamna wa junanmu waɗanda suka san ciwon da'ira katatawa e, eh, muna tattauna muna kama wa junanmu gudunmuwa tuni matakin nan da ya kamata a bi mun hau hayya ta bin su domin mu ga koken al'umma na bangaren haraka eh, magani na farmasi allah ya kawo ƙarshen wannan haɗu tashi da al'umma ke yi ba a biyan bukata dan dare ya yi bakin benta makarantar auruhi sai farmasi guda ta ke yin gadi wani ma bai da abin hawa kuma wannan lokaci bai samu mai zuwa shi kai shi kuma ko ya samu mai zuwa kan shi ta shi zo sai magana a ce babu shi kenan yana da kyau wannan koke mu kai mu magabatan mu su a samu biyan bukata kamar da al'umma ke so A yau da safe ne aka gudanar da ba da takardar shaidar tambari da ake laƙawa da kaya wanda ya shafi albasa galmi da kuma kilishi da ake yi a nan Nijar da caku da kuma fatun awakin maraɗi. An gudanar da taron ne a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar kare haƙƙin mallaka a Afirka. Salamatu Magaji Guruza, ministan masana'antu a ƙasar Nijar a hirarta da Fati Malam Yaro. Manufar wannan taron ita ce a sanarwa jama'a ga baki ɗaya da abokanan hulɗa amincewar hukuma akan kayayyaki guda biyu waɗanda asalinsu duka a Nijar ne. Kuma wannan kariyar tana da alaka kai tsaye da yadda waɗannan ƙasashen na OAPI e ke ƙoƙari wajen ɗaukaka kayayyakin su na gida. Shi yasa ƙasar Nijar duba da yadda take ƙoƙari wajen inganta harkokin kasuwanci musamman ta hanyar kiyaye ƙa'idodin shari'a kamar asalin abubuwa suka ƙaddamar da shiga wannan tsarin kiyaye kayayyakin gida kamar albasa, 'yar galmi da kilishin Nijar da cuku ɗan tukunus da fatar akuya 'yar maraɗi. Bayan koke-koke da ƙorafe-ƙorafen ƙungiyar 'yan kasuwa ɓangaren jami'an Duwan na birnin Kwani da Tawa, an yi zaman tattaunawa a jiya litinin a ofishin gidan duwan na tawa a cewar abdulrahman ibrahim sakataren kungiyar 'yan kasuwa wannan haduwar ta ba da sakamako mai kyau saboda daraktan gidan duwan ya dauki alkawarin share musu hawaye ga abin da yake shaidawa abdullahi asuk mun samu tattauna da dr na duwan bisa ga matsalolin da ka samuwa daga kwanni zoketawa kayan da ke shigowa wa'annan matsaloli mun zayyana mai su daki-daki za a kai mataki wanda ya ce za a kirawo abokan aikin shi su ga cewa an daina ma mutane wannan abu kuma an samu hanya mafita wadda tsakanin mu ga mu ga 'yan kasuwa da duwan a ɗauki mataki wanda za a kawo wannan matsala magana kuma ta gaba bisa ga wanda ya shahi sha'ani ya mai shi ma nan mun yi tsokaci su ma wanda aka ka in kana da fasa ba a hidda kaya a ce wannan mai resi na wani menene shi ma mun kai korafi wannan ya ce za shi doki mataki da shi daga abokan aikin shi ya ga cewa an sauƙaƙa ma mutane kuma sun cimma abin da ya kamata sai in ce mun gamsu sosai saboda ya nuna ɗari bisa ɗari zai kamawa A cikin watan azumi farashin zogale ya yi tashin gwaron zabo inda wanda ake aunawa a sayar shika da hamsin yanzu ya kai jika biyu a balle yara. Malama Amina mai sayar da ɗanyun kaya a kasuwar Bale ta ce masu noman wannan zogalen sun fi son su sai da a gabaki ɗaya maimakon su sai da kaɗan-kaɗan ga abin da take shaidawa Sidi Abdu Winditan. Kasuwar zogale kahin azumi muna sayan robar a jika da hamsin har jika amma yanzu ta koma jika biyu. Muna bada ta hamsin arba'in har ma arba'in da biyar alhamdulillahi muna zuwa ingawo da su zagadado da su banguzedo ta yau ma can ne na sayo ta kasuwar yanzu tana ba mu wahala wasu abokan ciniki ma ko kaje ba sa sai da maka ganin cewa masu bukatar zogalen suna da yawa sai su juya maka baya suna sai da ma masu sayan buhunna saboda ta yi kuɗi yanzu amma duk da wannan alhamdulillahi muna samun biyan bukatunmu daidai gwargwado muna ɗaukan ɗauniya taron mu ta yau kullum tunda dai ba mu zuwa maula wajen wani ina kiran yan uwana mata kowace ta tashi da kanta Ɗanyun kaya suna da matuƙar mahimmanci saboda sinadaran bitamin masu amfani ga jikin mutum, sai dai domin a amfana da su sai an san yadda za a yi tanadin su. Uwar gidan Sido Zaratu Ibo ta yi bayani yadda za a yi tanadin waɗannan ɗanyun kaya ga abin da take shaidawa hawa usman kana iya nemo wani waje wanda ke da ɗan rairai a cikin inuwa sai a baje shi a wajen ta yadda ɗaya baya hawa kan ɗaya yana jima bai lalace ba a hakan wani wajen kuma na ga haɓɗi ake nemowa a zuba hatta tumatima sai a zuba habɗi a ɗora tumatin a kai sannan a ƙara binne shi da habɗin bai lalacewa bai yin komai shi shu muna busar da shi ne muna yayyanka shi ne sai mu shanya ko wanda ba fome ba shi ma yayyanka shi muke yi mu shanya shi a cikin inuwa amma ko ƙarƙashin rumfa ko ma a cikin ɗaki a ƙarƙashin rumfa da yake akwai ƙuda da wasu ƙwari ana iya ɗaura gidan sauro sai a bar shi a nan har ya bushe amma fa ba a rana ba a rana launin kalar shi ma na canzawa Shi wanda ba fomen ba, busasshen idan ka tashi dafa shi, sai ka ɗora ruwan zafi idan sun tafasa, a wanke shi sai a saka a ciki, a liƙi. Yanzu sai rahoton mu na musamman a cikin tsarin zamantakewa mafi yawa a Nijar uban iyali shine yake da babban haƙƙi na kula da iyali da tarbiyya da kuma kariyarsu haka ma a tsarin doka da al'adu a Nijar suna ɗora nauyin kula da iyali da tarbiyya wanda yake haƙƙin uban iyali. Amina uwar gidan Kalala darakta mai kula da kyautata jin daɗin 'ya'ya mata da yara a hirarta da Balkisa Ahmed Sidi. mahaifi shine wanda kamar yadda al'adar kasar Nijar ta bayyana ke da nauyin kulawa da gida ga baki daya komai yara ta kan shi daidai gulgudun halin da Allah ya hore mishi wajibi ne a gare shi ne kula da dukkan iyalin shi ya kuke ganin namijin da ke kin daukan nauyin iyalinsa Gaskiya wannan babbar matsala ce, hakan na nuna cewar kwata-kwata ya ƙauracewa iyalin shi. Wannan hatsari ne, shari'a ce ta kamata ta yi duba kan wannan al'amarin. Yana daga cikin halayya na gare, namiji kula da iyalin shi, ya ɗauki nauyinsu, saboda shi ne mai gida. Idan rashin kulawar ta kazance har ta kai ga baya iya kulawa da lahiyar iyalin shi, da sauran mutanen gida wannan na nuna cewar ya kasa akan kuma bai dace ba ga magidanci yara ba su da laihi haihuwarsu a kai kenan idan ba su da lahiya uwaye ne ya kamata su kula da lahiyarsu idan mahaifin nasu baya da hali uwar ita kuma tana da to tana iya ɗaukar nauyin yaranta sau tari ana samun ubanni da ba sa kulawa da lahiyar iyalinsu ko takardar sayan magani aka ba su sai su ce ba su da kuɗi alhali ko suna sintiri wajen masu otel suna shan gara ko da sun zo gida ba sa cin abincin da aka dawa tun da ba da daɗi sun san ba su bar cefanen kirki ba a jimilce uwaye maza da mata suke da nauyi su kula da yaransu. Idan uba bai da rai, akan wa nauyin yara taya Misali, in mahaifi ya rasu, uwar na iya tuntuɓar surukanta ni a gani na babu wata matsala in dai suna da hali to suna iya ɗaukan ɗawainiyar yaran nan. Tunda sautari sai ka ga matar bata da hali tana yan dubaru ne kawai don ta kula da iyalan nata a fannin cimaka kiwon lahiya da sauransu. Idan rashin ya yi tsanani tana iya neman taimakon surukan nata domin ya kamata su tallafa mata. Lorette. To madalla ƙarshen labarun kina a kasance lafiya.